الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكمان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرتمنا من كاتب الله في كهون المذهب المالكيه cikin za mu yi darasi na talatin da bakwai insha Allah. A jiya suna cikin bayani akan abin da shafi sunonin sallah. Mun bayani akan sutura ne sallah abin da ke kawa a gaban ka. kuma yadda ya kamata ta zama kuma hukuncin ta. sun sunna ke kamar zuwa Allah ku alaihi wasallam. wannan idan mutum zai tsada a masallaci a fili a gaban sa sai ce ka wani abu wanda zai ainihin zame masa sutura sai zama duk wanda zai wuce zai wuce gaban wannan sutura shi zai wuce mutane da sutura ba idan babu kuma wanda ya lafiya sai ya zo gaban ginshikin masallaci don fila shi ne masa sutura. Wani kaho sahun gaban jini ya zame masa ya zame masa kuma jami'i ake yi sai man da jini ya sai masa sutura haka mamu kuma da shi da suturansu ko sutura man ita ce ni bayanin da kamar ai akan abin da ya shafi sutura bayani yakan shigo da wato wucewa da baka ne sallah dama amfanin suturan shine don kawai ya rata a gabanka amma ya zama da in ya raka in bai kai yi kai da kai kana cin suna da zo ya gilma. to in kushu'i kana dan gane da ubangiji tsara in ya gilma kuma sai hankali ka kowa kanka kana qira'a zai iya yin maka sha'a ko kuma cin wannan ko kuma kar ka bari ya wuce a gaban ka saboda in ya wuce a gaban ka akwai laifi ko ci ka sutura kai kariya nan mai iya gabana ba ka abin da ke ba za ka iya wucewa duk in kuma wuce ta gabana za ka yi laifi wani yana daga cikin hikima da su ta aka ban sallah sai muka ce shari'a ta yi tsanani ta tsananta kan wucewa a gaban mai sallah wato laifi ne haramun ne ka wuce a gaban mai sallah da kuma ne sun tafi da kauji ne amma zahirin a cikin suna nuna haramun ne shi in ka rufe yadda za ka yi ya fi zama lura. حديث يذكر حديث البخاري ده مسلم الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه أن يتوى قبلني صلى لا تقعد في كان ذنوبي ماذا يسيع أربعين كما لنا تكفي كان أربعين تكفي أربعين نظر وأنفضار أربعين خريفه شكا أربعين متن يبقى ناجرة ya kasan ya zama kan ya wuce da ya ɗan laifi da ke kafa da fi ya yi jira ba wani ba karamin aikin laifi ba ne gara ka je ta. kuma wani wuri ka je ka abin da ka da ya kaɗi idan ya zama lura wucewa ka bayan da kaiya da wannan kuma a barura su bihu sun mahabura lura yana da abin da yake na na samu wani hadisin imam bukari da ruwa da mutum suka goyi shi to wannan sufafin ina ne inda in ka wuce a gaban mai sarba a ce ka yi laifi shi ne mafi yawan malamai sun tafi daga tsakanin kafarsa zuwa inda yake kagoshinsa wato inda inda akwai fitra ne ya kamata ka kuskura in ba inda daidai inda za ka kafa goshinka kamar gudun yadda akuya za ta shige haka manzo wata ka ba za su ma yake tsakanin kanka da tutran idan ka kafa kitana duk da ya wuce ko ba ga ka ba wuce a gaban ka don wannan tazaran ya yi laifi Kuna da daman ka sun ji da kanta a hadisi da gaba haka ba baya halatta hadisi da gaba shi ne hadisi da abu da ka zuri wanda ya dawo an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga kullu ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أخاف يقاتله فإنه شيطان idan mutum yana sallah shi ka a gabansa ka wani abu ya kare da iya filin da ne sallah ko wani ya shiga min nan Ko ne zo zai wuce da wani tsakanin ka da kusuran Allah ta kuma ya ce ya shi idan ya iya kuma a ya yake shi shi zahirin hadisin amma da nufin ya tunkuɗe shi da shi shi saboda shaitan ne saboda shaitan ne matsaloli guda uku matsalar ta farko shi ne idan ka sa sutura a gaban ka wani yado zai wuce gaban ka ture shi mafumin wani a cikin nuna in ba ka sa sutura ba ka ture shi haka da hujja da za ka ture shi zai ya kan shiga ina wurin da za ka yi sai zai wuce to ba ka ture shi ba shi mafhumin wannan hadisin ya ta sutura kuma ka tura shi shine mantukin hadisi haka malamai su fi shirin hadisi da ka inda za ka tura wani ala ka sa sutura in in zo wucewa ya kari shi ka san inda ka kai sallah amma idan ba ka sa sutura ba ka bar da hujja ba ka kuma yi ina ne wurin sa ka ba wannan kenan na biyu idan ya zo wucewa ka sun kuce shi amma sun kucewa na ba sun kucewa mai kashi ba kai wani ya zama lokacin da ya zo wucewa bai karɓa wani sallah ba ka da abin da ya kamata ka masa dan ka ba duka ka kare shi in ya ki ka ture shi in ji ka ba ka ture shi Wanda yanzu ka dangan da wuce a gaban ka haka nan tun kuɗe wanda sauƙi ne ake yin su. ba shi ƙasar yadda aka ci masa ciwo ba sai aka ce idan ya ci kan yuƙaci ya ƙi shi amma a nan malamai sun fassara shi fa بالشدة يتنقص شدة كارثي كما أشد من الأولى يتنقص شدة كوامات الثاني في تنقص cikin yaƙi ba ana nufin ya tsanci ko kuke yaƙi shi ba a ba malamin da ke da wannan shi yasa shi ne kuzuri ya kuskura wannan hadisi mai ake nufi shi kuma malamai sun ce arrabi rabi ma rawa idan idan ruwa ne zama faqihi wato mai ruwan hadisi shi ya fice in ne hadisin ya kunsa amma da ne ya zama wato fakihi ne ya fahimci abin da hadisin ya kunsa amma in ba fakihi ba ne baya bincike kan abin da hadisin suka kunsa kawai riwayan kawai yake barwa wannan da zai zama ya fi wanda ya kai wa hadisin sani ba. Allah ya kuma rubuta da ita ce أفهم منه cewa za ka sauke hadisi shi ne fito din shi ka kawo wanda ya fi ka fahimtar hadisin rubbar hamidi sayin ta hadisin da ya dauke da hadisi zai fahimci ne hadisin ya kunsa amma abin sayin kudu yana da kasuwayen da za su fahimci menene suka waito sai fassara ku yi ƙarfi bayan imam zubari, da abu sale a tsammani yace ra'aytu ta ta'idin yace na ba sai ibn kudri a ranar juma'a yana sarda izuwa ga wani abu yake su kace ya ka kusura kenan tana son turu ya ka su ci gaba ta. sa shi kenan sai wani daga cikin wani mataki ke zo shi wuce a gaban sa ya zo shi wuce sai ya tunkuce shi a cikin sai sai ta sai ka ta shi ya ture shi wannan mataki ya zuba jama'a ku shi bai san shi ba ta kawa ya sake dawa mutum su rufi ko da shi aiki ce da na farko shi ne ma'anan kwallo ka tilbu da farkon fayyar kawo ya tun kule kirjinsa na biyu da ya sake dawa kuma sai kara tun kule shi da karfi shi ne ma'anan ya yaƙe shi ba na nufin ya yaƙe ka kuji ya yaƙe shi ba mutum ma'anan da sai jima'i ba za ka kama kurkuwa da wanda yake wucewa a gabanka har ka da ka shirya gabacewa. Ne na duk kurkuwa da shi hukumar da juna ko kuma shi? har ka da kallon ka. Na suka ce har abin ya ke da kadan tun kuɗe shi da ƙarfi in ma ya wuce ka kare shi da biyan su sai dai ka iya abin da abin da ka iya a kan wannan shekan amma irin tsanantawa da wasu suke yi shakka ba mu kafi sun kai ka tankace mutum da ƙarfi tun farko ji ka wulaƙanta shi Ku ba sa ba ku kama kuku na ce ta shi ita na kace kana kace kana ce mun kai wannan abu ta cin ba a matakin da amma cikin da ake ba ka ne. wanda nawa akwai hadisai da suka nuna kawai nan kan kawai ka tushen su maka da madina da shi ka turu jini albaniya ba ka kasu amma malamai sun ce a haka suke ta da fatawa tsakanin ne laluran da ake shiga na maka da zama sai kama kokowa da wani da kusan ya zo ta a kai tuke shi cikin kama kokowa su kuma da wajen su sukan yi su kuma da tari suka san da ta kama. Ina da musulunci kama ne, ina da ta kama na kusa. amma ta tasirin kuma kasa da ka zuke ta kai lafiya ba kuma ni tsamparan kan bakin mutum ne kasu mai tafi ina sassa wani ɗan china ne zai wuce kamar ba a ji kai sai kun ya fi ne kai shi to kawai ɗan china malam sai ya gyara ka da wani cikin wannan china ne suna yin sa abin nan suna suna kai ne cikin sa ya za a kawai sai juya kawai sai tsalle ya buge shi da kawai sai sauran cani sun kuma su ko da yanzu suka kewaye mutumin nan za a fi kan wanda ya tsaye ya duke shi da kafa wata sun ko kwanta da shi sai a ba a yi kuma yan kai da suka ba an kada su zuwa suka ce ina sai kuma da su kama ya su tuki shi wannan mutum mutumin da aka kare ko kuma zama yaki yanzu da ka samu akwai aka ci musu kuma su kimki ta su kare mutum da shi su zo su kare mutum da kuma yaki kuma a mutum

ban mai kalla ba matuƙar ta ya kasu kuma sai kuma karka bari wani wuce in domin kada ya ɗau laifin wucewan ko kuma kada ya shagaltar da kai a kan da wuce wanda zai ke sai ma ne ya ce wajen ta tulkula wa ma da an kafe salami au alama ya tsaye amma ta kullu ta shakkujin wal kulfu shak idan bi an tuntun kwamu والجلسة الأولى جلسة أن الجلسة الهيئة إذا مرة يسأل الجلسة الأولى jalsa a jalsa tul'uda zama na farko zama na farko shi ma sunna ne zama wanda za a zauna a yi ne a yi kiriya shi ma wanda zaman sunna ne saboda masu Allah sun Allah ya yi shi kuma kuma a yi kuma ba yi babu umarni ko dama babu jayayya a nan sun ne da dama wajibi ba. Manzala kuma ya yi zaman farko sannan sai ce wa ma ƙazza da an sadri salami da abin da ya karu a bisa gurgurun sallama shi ma suna ne wato zama na biyu kenan idan zama na biyun ma suna ne da farkon tijiya har zuwa ba har zuwa lokacin da aka ce assalamu ah, alaikum bayan ka fara assalamu alaikum ka zama na wajibi da su zama wajibi da zama ba ke zama wajibi amma kafin nan kuma sai zama zama sunna ne zama a cikin sai zama sunna shi au alama ya tsamahin ko kuma wani tsari da ya a bisa kuma ne nisuwa a kalla wajibi ne wajibi ne ta zama a yau ka karanta a hadisin almusi'u salatahu wanda ainihin ya abin da jin kallarsa ya ya bunne yayi sabda kallar ba sai kin ba Allah kuma ya koya masa yin ake kalla ta kuma ta zama inna sai ruku sai kani su a su jira sai ka nutsu ka zauna tsakanin su su guda biyu sai wannan wanda za a ce ka nutsu wannan rukuni ne fa'ila ne an fara ta daɗe a rukuku ta a sujjada wannan kuma ne yasa shi wannan cewa bai da da aka kai ta yi amma dai kun da aka ba a sun kuma in wannan ne amma ta samu nutsuwa ko za ka iya sakawa da rukukun ka kuma cutar ɗanka ko ka san munka ne ko da ƙarin ma akwai shi Wani lokacin matsala kuma yana da cewa wani lokacin ko ba ya cewa sosai sai zo a hadisi zai niyan ya ji shi amma in yi yara suna kuka jinjiri na kuka mafi suna kuka da shi cikin sun da kenan ita ma a baya sai ya sauƙaƙa wannan sun da kukan jinjirin kaga wata yana tsawaitawa wata kuma yana tsakaitawa. tsawaitawa amma ni kwana farko wannan kan wajibi ne wato ainihin dole ne a shi a Allah So, da ya ce da za ku kuma ta shahudin nan ko ta giya ita ma sun zaje ke giya da yanda zo ka ita manzon Allah sallallahu alaihi sallah. sai ce wal qulfu shab wani ya tashi ma'ana ya karu samu musafani tsakanin malamai fi lafzihi haka jin tahiyan hal sun shin lafazin tahiyan nan wanda malikiya suka zaɓa. shi ne ta gidan sai na kuma wanda kurawa sahabbai a kan biyan shi na ce ta zaɓe ta kamar ta yi yan abdullahi bin mas'ud da ta yi yan abdullahi bin abbas ko mustahab ko kuma mustahabbi ne ma'ana mustahabbi ne ba kuma ce ba kuma da karfi da kai a ce masu suna ba da zaɓi na sai na umar ta kwar a cikin kawai da sun ce wanda ya sa titi cikin yan sai na umar a kan jin da ya kare da ita abu kuma yana nan kuka ba wanda ya in kare ke wannan ta yi yamma ita bane ne da kuma duka ga su yi ijimai a kan da wannan ta yi yamma Allah ta kuma ya ya koyar da ita kuma ta haka ba kabalin wannan bai su zama na farko ya ake yin zama a sallah ya ake yin zama a sallah ina ake yin zama a sallah kada biyu ne akwai istirash akwai kuma tawarru akwai istirash akwai tawarru Allah ta za ta ya kasance na yin amma galibi a zaman farko hadiya na farko kenan yana yin istirash ne wanda zai wa mutari istirish ne ne istirashi shine ka shunkuta kafarka wato ka kankura kafarka ta hagu ka juya ta ka zauna a kan tafi kafarka da kafa kafa da kuma kare na sun amma ta faɗi nan ka zauna a kanta wanda shi ne sunan tsaka a ruwan farko da kuma zaman da ake tsakanin ta giya da ta giya? zaman tsakanin ta tagiya da tagiya ba tagiya da tagiya ba kuma jira da su jira. zaman tsakanin su jira da su jira, da kuma zaman farko kai su kira shi shi ne wato ainihin a kan kwarar da kuma shi ka zauna a kanta sai ta kafa da kaman kuma kuma ya tabbata a hadisin bukari wanda kuma yana zama a cikin wannan zaman sannan kuma ya zuwa a riwayan abi dawud ya koya wa musi usala ta hu ne ka da wani cikin da wani kuma ka tafi za ki da fi wata salati kuma in tawaffish bukari shi zaka al-yusra kuma daga shaha idan ka zauna a tsakiyar sannan ka wato zaman farko ke na kan yi su a tsakiyar zauna ne sannan ka shimfa a kiyan ka hagu shi ne kafar ka kawo ka fita ta ke nan ka zauna a kan wannan ka tafiya don ka sha wannan ka tafiya to kaga kenan a zaman farko a cikin da hadisai da aka ba magana ta kuma a yayi iskira shi ya yi ya zauna kan fita ka kawo ta gida tsakanin su jira su jira ko kuma kai a cikin ya kawo ta su fiye da kuma kawai wannan hadisi ya fasara wato wannan wannan abu da fata mun fahimta to amma idan ya zama da zaman karshe ne kuma talaka yana ne yana tawarro yana tawarro da kenan da zaman karshe shi kuma za ta zauna kan tuwawunka ne ba ka zauna kan tuwawunka to shi ne mutum zama da yake wa ma kanka da aka zai salami da kan ke karu a kan kwakwadon salama shi ne aljihar kusaniya zama na biyu to shi kuma ya aiki yin zaman ya tabbata aikin da Allah ta salama ya kasance yana zama mutawarri kana ya kaudu mutawarri Ta kasance yana zama a kan tubawun shi ne kanan mutawarri ai yi huzi biwar ki da yusra ila arfi wa yukhriju qadamayhi ya nahiyati yumna yan yansibu yumna wato yana cikar yana ainihin yana kai tubawun tsaku a kan kasa yana zama a kan tubawun tsaku shi ne ma nan a tawarru shi kan tuna a kan fani sannan kafar kuma wato ta hagu da ta daman gaba ne zai fi jiku ta bangaren dama sai ya kafa ainihin wato kawai abu tana shimfice amma ba ta zauna a kan ba ta zauna a kan kawon kan abu ita kuma tana shimfice ta cikin kafafuwan kafar dama ta cikin kuma karshen kafin ta bangaren dama an kafar daman kuma a ce da ita na kafin da yan yakin ta haka a kan kowa ya fahimci irin wannan wannan shine sunar zaman karshe wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya al'ummarka kuma haka yi. ko da ka sai in wannan zaman ya zama ya tabbata ainihin sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta mun fita wannan matsaloli guda biyu zaman farko kai shi. Ka zauna a kan kafar ka ta hagu ka tunkula ta ka zauna a kan ta sai da kafar masu baya zama tsakanin su sujada da su sujada shi ma don kuma ka abu ka ji da ka zauna a kanta ka kafa ainihin shi da kanta yadda ya zo a wani hadisi wani lokacin Allah ta kuma yakan kafa su guda biyun gaba ɗaya ya zauna a kan agarar tsakanin su jira su jira yakan kafa su suka sai zauna a kan agarar su hayanan shi ne fi amma wanda ya fi ke ka wanda suka kuma ta yanzu a kanta yanzu a kan tafinta zaman ƙarshe kuma da kan bawon Sai ke fito da kuma da kuma kan kan dama shin kuma ta hagun ɗin kuna tsakanin kinyoyinsa da dama kuma ya tabbata da ya kunta haka ya zama cikin duniya ne haka kuma da ya ce haka kunta ta shaku ne haka nan kowane tafiya ita tafiya sunna ne kwaya ya sun yi sabani tahiya suna ne ko kuma ya wajibi a wajen malikiya da abu hanifa tahiya suna ne kuma zama malikiya da abu hanifa wajen imam shafi'i da imam ahmad da abu dawud mazhaban shafi'iyya aliyya zahiriya suka ce wajibi ne shi za su ce wajibi ne saboda akwai umarni a ga wannan wanda ya baka sannan suke kuma da shafa wannan ke tafiya da umarni da kuma ko idan ta shahada dukkan kullu idan ku zai tafiya ya ce ya ka kuda musu yin zai tafiya ko zaka ce wannan umarni ne al'amru kuma ya ci zuwuci ka'ida na usulul fiqh umarni yana nuna wajibi ne amma tana ake kan wannan abu wajibi ne kai wannan umarni da wajibi ne su kuma malikiya da hanifar ka ce a'a lallai akwai umarnin amma akwai dalilin da ya ɗauki wannan umarnin daga wajibi mai jikin mutahabi shi ne ne shi ne manzon Allah ka kuma ya yi rafkan ma a kan tabi yi zaman tsakiya ba kuma sai ya tsakiya rafkan ma ita kuma sujjadar rafkanuwa ba a yin ta sai in suna aka sani in kamar farilla dole sai ka sani in kamar rukula ka fi jara kuma ne kawai sai ka sake wannan raka'a in kamar fatiha sai ka sake raka. in kamar sujjada sai ka sake in kamar ni kuma sai ka sake Allah ta sake kaga a sai sunna ne ake da sujjada rafkanuwa bala kuma ya kai zaman tsakiya amma kuma yayi sujjada rafkanuwa a ce wannan kalina ce ana ji ne da yake da wannan umurcin da ba ne ba ta tafiya mustahabbi ne ana sunna ce ne karfi amma kuma ba ba wajibi ba ce ne ka zama sunna mai karfi ba haɗi mai karfi kawai da akwai kuma ne ko ne dalili ya nuna ba dole ba ne kawai zai ɗan karfi da wancan umarni idan ba ce bai zama daidai kamar wanda za a samu al'ada ya aiki ta shi ne kawai biki kuma da yi shi ba shi kuma karfi da zai ce wannan ba ba ta mun bari alhamdulillah ba wanda ba ya yi tariya a Allah ka shi ke da kafin da ba ne sun da ba kana amma dai ni na fi da da cewa sun tafi ba wajibi ba ce ni ba ku kuma in aka bar an bar kuma an ne an daɗi ɗaya kuma ina ne ko wajibi ce a cikin wajibi ko sai ce a nasarin wato ainihin tijiya akwai kamfani na malamai a nasarin da wato malikiya suka ɗauka imam maliki zaɓa shin wani sahabi ne wasan da ya cikin masana ne lafazin da wannan ya zaɓa ainihin imam mali ya zaɓa shi na farin cikin umar wani koya wa sahabbansa mai koya wa al'ujama'a lokacin a khalifa a kan jimbari yake yin za ku kiyaye ga abin da za ku yi. koya musu kuma ba wani da ta yi ba wani da cikin ke tafiya ta ke tafiya wani. wannan hadisi na sai na umar ban da hukumar rafi har ma a cikin manzon Allah ne kuma da dan ba zai yiwu ga wanda manzon Allah ya koyar ba sai na umar ya yi ci fadin sai ku kuma manzon Allah ga nan ku kai ko da ka kwaje da tiyan umar ba ana nufin wai sai na umar ne yake ciwo ta ba shi ya karanta da ita dai don wani nan babu ijtihadi sai shi cikin alfazu na zikiri ba da zikiri ba zikiri imam Ali ya rubuta shi a cikin Imam Shafi'i da kuma Imam Hakim sai ne inda take bayan هي ta التحيات لله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا يتبيت جنة لنا أمر يقوير لإذا يتبع عليك الله سبحانه وتعالى وفي وتعالى وتعالى وتعالى wasu da malamai sun kafa maliki a nan an yadda tahiyan ta yi amma sai na umar bai ce manzon Allah ya ce kaza ba ya ce ku yi ta ya koyar da shi ne ta kaza ne lallai manzon Allah ne ya koyar da shi a kuma tahiyan da aka tabbatar da manzon Allah kuma ya yi ta kuma ya koyar da ita wanda wani hadisi ne mafi sarihan a bayyane yake koyarwa manzon Allah ne su alaihi wasallam sannan kuma bukari da mutum da suka rubuta shi da bangaren isnadi ya fi wannan karfi don wannan ina malin ne da mu shafi suka rubuto a ainihin hari ko da haka yan abdullahi bin ita ce ta ita ce a ta shakuda sai yanzu ta fi kuɗi cikin banci ita التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا شيء سوى باب الذكر أبونا التحيات لله والصلوات الطيبات أبو الذكر sannan idan ka zo a shaɗu an la ilaha illallah wa ta ana ba za ka ce da mu la sharika lahu ba shi da su kuma shi ne bambancin su wannan tafiyan sai ina umma abudan imam al-bukhari da hafi sun rubuta kuma a bilal bin mas'ud shi ne kana rasulullahi kuma wa tashahhud ne yu'allimuni suratan min al-qur'an Allah kuma yana koya min tafiya kamar yadda ya koya min sura al-qur'ani manzala ne kaga ya fito a cikin ya ce manzala ne da kuma ya kantar da shi wannan tafiya wurin da ake kula masa Qur'ani a kula masa shi a cikin tafiyan ta da karfi tana da karfi manzala ya zaɓi kuma da saboda muhimmancin ta saboda ta fi sauran duk ba sauran ba sunna ne ko manzala ne ta kula ko in ka ga karin isnadi kuma wannan shi ya fi inganci Ina ku tafiya ta uku ita ce tafiyan Abdullahi bin Abbas وليس كما التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونشي قرأ المباركات التحيات المباركات قرأ المباركات sannan a wajen ashhadu Allah la ilaha illa Allah bi kai wahdahu la sharika lahu ba sannan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai abdu rasulullah amma a akwai riwaya ta mutum din wanda ta rawaito abdu rasuluhu din wani ita ma biyan ta inganta kuma abdullahi bin ibrahim ce kana rasulullah ta ma yu'allimu na shakku kama aljihu na sura min alqur'ani yake manzo ana koya mana tahiyya sai yake kawo mana Qur'ani da Qur'ani ke jiro ana tahiyya ita ma koyar manzo Allah ta tsama wannan ayoyi guda uku dukkanin su manzo Allah kuma ya koyar da su ko shaka ko kowanne dai a sallan ka yayi kowanne sun kowanne kitar manzo Allah ne sa amma kiyan Abdullah bin Mas'ud shi ta cikin jiki shi ta ta farko tahiyya ita ce tahiyyatu lillahi wa salawatu tayyibatu lillahi akwai mala ya ce wa kudu arrafu da dal ihrami za ka tafisun sibal imani wa kudu ba za ka mustahabban wannan sarfa da ainihin wato sunnoni an shiga mustahabbai sunnoni ne amma kuma ba masu ƙarfi sosai sai ce wa kudu ba sannan wato mustahabban sarfa ba ido haifin ya ce wa kudu da bikin yake farraku da hannu cikin ikirami lokacin da ake harama ai mun ce harama wajibi ce a tari ma ta ita dole sai yi cin amma ta ne harama ya tabbata a jikin a cikin masu da manzo Allah ta amma tun da babu umarni ta ya gano ba wajibi in ba ka ba ka yadda ake daga hannun ku ma ka daga kana ne yin kabbara daga kabbaran kana dagawa Allahu akbar ko kuma sai ka yi kabbaran ka ce Allahu akbar ka daga hannun ka ka yi kabbaran Allahu akbar ka daga hannun ka ko kuma ka daga hannun tukunan ka yi ka daga Allahu akbar duk da kai yayi ka daga kabbaran ko ka ce kabbaran ko bayan kabbaran Kowane ya inganta a hadisin bukari da wajen da nasa'i da shi ne inganta sannan haka da mazar sa yana miƙe ɗan yatsunsa lokacin da yake kaddaran kuma baya rarrabe tsakanin yatsun kuma baya dukkule su a lokacin da yake yin kaddaran haka yake baya haka da yatsun kuma baya dukkule su haka yake sai miƙe su haka da zai buɗa ba kuma zai dukkule ainihin yatsun ba haka yake wannan shi ne yin yadda ake ainihin da hannu da kuma ya tabbata da shi sai kuma da Allah ta zama wa ba wasallam daga hannun wani lokaci ya kan daga ake ba lokacin kuma daura da kunya ba daura da kunya ba haka amma ina son mu shi wannan kafin karanta mana hadisin idan aka ce daura da kunya ba sai kai haka ba

ka da ta ba ka cikin kunnen ka a wai shi kai haka kuma ba shi kai kai haka ba ko ka mun fahimta wannan shine hadu shi ka fara larabci kinan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi da farko hadisin Abdullah ibn Umar إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حوض منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه حديث البخاري ومسلم wala ta kuma ya kasance yana daga hannayensa idan zai yi idan zai buɗe Allah har zuwa manki tura da ne a wajen ba haka kenan. Mutane suna cikin ka ka ga ba su yi tora da kawo ya ka daura da kirjin ka ne sai kai haka. Haka manzo ya tafi ke Wannan kuma zai ruku ma su ka ci dagawa. In kuma zai yi tsayin sai ka kuma barku ya sake dagawa shi ma daura da ainihin haka. da na kana hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah yake mutum kuma yana daga ta yi hazi ya bigi ma manki bai su mai kwafi hadisi Abu Dawud din da take hadisi za ka ne da hannayen hadisi sun yi kiri da kan sai kabbara wannan kuma ya nuna kenan sai an daga hannayen ke mai amma kuma da na faɗa ko bayan ka daga ko yayin da kake ainihin sargawa sai kai kabbaran sai kuma daura shi ma ya tabbata a hadisin imam muslim ce hadisi hadisin malik bin al-fuhairis shi zala su ta kasance idan ya yi kankara yana da kanin sa yi wa hazi ya bi a ubiyi har sai ya jawanci hatsun kunduwansa da hannayen sai sun yi haka sun yi dawa da yankin kunnuwansa sai sun kunnuwansa hakin nan ku kai wanda ke cikin wanda ke cikin kunna sai na kai dai kowanne kunna ke kamar zama na kuma ba ku ne wasa a kasan mu kan wannan komai ka kai sa kan ilimi ba da matsala ba da damu kuma idan kana da ilimin mai fa'i za ka jahilci da wani ba ko ka tsaya ko kuma da ilimi ba idan iya da ban ka ka sani ka ga wani da ka kula kullum da ka kai in ya na kullum da ka na kanka kuskure ne ko da kwaya ɗaya ta da wata kwaya mu kuskure ne ko babu kuskure ko Kuma yi suna da saman zuwa Allah sallallahu kan kuskure mu da Allah take ko yanzu idan ka da hannayen ka ka harama in ka su ina ka kasu idan za ka shi ne wannan ba ba su ne zan rito, kowace cikin ka a mazhabar malikiya ake yin kabalu kabalu a karuhi ne ake makaruhi ne na yin kawai kasu yaji ake ne ainihin yana cikin musahabban sallah kaɗe hannaye kaɗe hannayen ka haka samari ku ibn ashir ya kawo yana malikiya manzo mutum ya ashir to akwai kuma a cikin sauran littafi da manya Wannan cewa hannaye shi ne sunna ko makarabi ba tsora hannaye ba wannan ya tsafawa a nisa makara ta kuma jiwa Nisa matsala ta kuma suna jiwa a kan cewa sunna shi ne ka tsora hannun dama a kan hagu kama kirjinka, hannun dama a kan hagu kama kirjinka. Wanda kuma shi ne mazhabin Imam Malik, mazhabin Malikiyawa. Wanda Imam Malik ya zaɓa wa kansa shi ya yi kuma shi ne mahabbata kan kuma kan makamai so ba ni guda ya kawo kaba in jumla da bisura ba ni guda ya mura ba ne kawo kuma da bisai da wata Kuma tabbatar kuma kuma hannun dama a kan abu to idan haka ne me yasa mazhabar malikiya zai zama da cikin makaruhi a tsora a cikin jama'a me zama makaruhi da wata fahimta da suka yi wato da Imam Malik an tambayi Imam Malik dangane da qabbu qabbu shine wato shi ka tsora hannun dama akan hannun sai ka rike shi haka shi ne abu abu ko ka tsora shi kawai ba tare da karike ba haka sai Imam Malik da yaya maganan abu shi ne da ne sa ka tafi da kamar dokaro iya fahimta da ita ita nuka da kamar ka zuwa a yi da ka zuwa da hannunka ina yana da wannan ma'anan amma wannan sun tsoron da kake kawo illa sallama inda za ka gane haka kai kiyamun laili dogo ka saki hannaye ka ce dogon kiyamun laili in ka gaji sai a zo ka yi kwanci ka yi ta hannunka kamar ma a ce ka zuwa da wani abu ne ka sauka, wannan kawai sauka ne, sai a yi shi a lafiya amma an jafare na. wato suke fahimtar ai har wanka un ba gaba ɗaya kamar duka ƙasirin gaba ɗaya yake babu don akwai mutu tsakanin wanka wuta ko wanda ka tsora hannun mata ta kuma shi ne mutu ba ya kawo amma ta kuma shi fi daji ne galibi duka manzara ta kuma ya ce yi to amma shi kama kanan cewa a yi shi a lafiya ya zuke a lafiya amma an kuma umma ba ka ce kawai ka ce hannayen ka ne a kan lafiya nufi amma shi ma malib ba ba kuma ya ce kawai cikin muwatsa ba in ka sana hadisi صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على لا نايسا اتاهد من ضمنا صلى الله عليه وسلم في طورة هنون سنسامة عن حكم الجنس او حديثك الجنس في طورة هنون دعوة عن ابو عطاء بن حسن حديث ابن القيم اقوى في الحديث ya musulun kuma yana tsawar hannun dama a sahu sannan akwai hadisin ibn hibban shi ma ingantaccen hadisi kuma Allah sallallahu alaihi ta inna ma'ashara al-anbiya'i ujida bi ta'jili fitri ta'jili fitriha wa ta'khiri suhurina wa an ta aymanana ala shama'ilina fi salah mu mutanen annabawa jama'ar annabawa in ta Allah ta sama an umarta mu kan abu da baki mu jinkirta sahur kuma mu tsora yin mu da dama a kan hakuncin mu a sallah amma bai faɗi a ina za a tsoron ba kan kiji ko kan titi ne a alam bai faɗa wannan ba a hadisin ba sai ya wuce wani mutum Allah kuma ya wuce wani mutum yana sallah sai ya ga ya tsora hannunsa na hagu a kan dama da dama a kan hagu ba na hagu a kan dama haka shi manzo Allah ya bi kama hannun sai ya kumbare bai da hannun hagu ya tsora masa hannunsa na dama kuma da haka cikin sabanin sunna ne sunna shi ne hannun dama a tsora shi kan hagu in kan ya rota hadisin ta da Abu Dawud da Abu Dawud wanda shi hadisi ne in ka tuki kuma na kan mazalar ka sallama ya tabbata cewa yana yin maza'unsa kashi uku kashi uku a zuci lokacin kuma kana ina so ustazai su fahimci wannan da kuma saboda karantar da jama'a wato wani za ka ga yana takura wa kansa wani yin kwamfashin sai ka ga ya yi haka an kusa da gidan sa a fahimta to kan kirji amma kan kirjin nan kakan iya yin kabalu a kan kirji idan tafin hannu ka tura kan tafin hannu a fahimta tafin hannu idan ka tsora tafin hannu kan tafin hannu kan ka tsora kan jiki ba wani kuka amma zai zama ciki ko sai tabbata kuma matsala ta yana tsora tafin hannu a kan wuyan hannu to shi kuma yin kace za ka tsora shi a kan kirji idan kuma zai zama fata ba ga hannayen kafin sun an kai kake haka ko ya tabbata kuma yana tsora hannun hannunsa da dama a kan damtsensa na abu haka

wannan tafi dama a kan wuyan hannun hagu na kai hannun a cikin kirji idan ya tsora kuma tafi dama a kan dantsin hannun hagu ta kan cikin sa kenan ya tsora haka shi ka kashe ga kanka kenan haka haka shi bukatar haka a kowanne fi da fi kuma sun Allah kuma idan ka ba ka kai a cikin da wasu suke yi ta sa kuma tsoron manzala ta samu ka a kan kirji aka ce kirji ka kusa da cikinka kuma kan cikin da ka kowa sun ba saman cibiya amma ta ta sura shi kuma da inganta wasu kan cibiya su sai da hanafiya su ke yi in kuma yakin haji kuma ba su ka gani sai ga su tsora hannayen su a kan cibiyan su haka sai mutum ba da lafiya ne da iya wanda kuma wani hadisi da gani na ali wani gani na ali roto wani gani na ali roto shi a cikin kaifi wanda sun sunnati wa ba'ullum da kanin sura ce ta sunna yana daga cikin suna tsora hannun ta da aka samu kashin cibiya a cikin da ifi da inganta ala kare kwankwato a saman kirji a cikin wanda ya inganta a hadisin nan hadisin ainihin abu dawud da nasa'i da ibn sulaim da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yad'u al-jumla ala tarika fi nusra wa ar-rusd wa al-sa'i mutum ya yi kan tura hannunsa na dama a kan bayan tafin hannunsa na hagu a kan tura kan tafi bayan tafin kawai kai ka shiga wutan hannunsa in kai haka sunna ne cewa yadda tsora kuma kan kuku shine wuyan hannu shine kuɗi shine kuɗi wuyan hannu wannan kuma kaka kaka shine kuɗi ne na kaka tsora sannan yakan tsora a kan dantse ka shine a sa'id wannan wato kan karshen sa'in ka shi kuma kaka shine kenan Ke zama kaka kirki amma kaman kibiya saboda wannan ne in kai haka ina kuma kallon ka ta kai a kallon ka ka mulkuɗa wata jaka a jikin ka ba ina nan a yadda suke dinka wannan kowanne ai sun da ke sama da kaza sallallahu alaihi wa sallam duk ya tabbata a riwayar da ta ita kai hafi cewa manzala su kawo kana a yanayin ya kwabab bilyum na alal yusra lokaci yana damke hannun wato yana damke hannun ko yana damka da hannunsa na dama da hannunsa na abu shine ya kasa ya rike wanda take cewa kan bujin kuma ba shi ke cewa kawai shi ne ka rike shi ke ya halatta ta rike amma galibi hadisi sun tsawa ne ba rikewa ba ne amma yin sarki ma sun tsaye ta manzo kowanne ta yi ya yi kuma ya dace da kan hishiya alƙabu da alƙabu kowannen su sun tsaye shi ne ana ma da yake wa kwamfuta na dalilin rami ذاك تحديد سوى الإمام ذاك تحديد هذا عن تحديدي في فيما ثاني سوى الإمام أما بند لمن لمن بايعين تحديدي لمن بايعين تحديدي وأما روى مالكية أبدا كده تحديدي فيني ربنا لك الحمد لله ربنا ولا تحمد قال لهم ربنا ولا تحمد أكيد سنة شيء بن الإمام بن لمن سنة ونسجين سنة يسأل شيء كده كما da kuma mu kaga mai sallah shi kadai da yake cikin Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd amma kuma in liman din sai ce sami Allahu liman hamidahu sai ce me rabbana wa lakal hamd abin da ya yasa malikai suka fi haka saboda hadisin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah ta faɗa cewa wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd idan mai ce sami Allahu liman hamidahu sai rabbana wa lakal hamdu kun kamu ta ga ba ba nan ko da abin da liman zai faɗa ko da abin da mamu ta su faɗa da suka ɗauki wannan da suka ce to ai liman da ne abin da liman da zai ce rabbana wa lakal hamdu ba an ga an raba amma da cin jiki inganci liman ba zai faɗa saboda ne kuma hadisi ne ta kai tabiya hadisin bukari da muslim hadisin abu hurairah yake yana faɗan sai kuma manzon Allah ta kamata yace kun da ya kudu ta ne sau za ku yi da kun حين يركع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ولا تقول ما بان يا ركوع sai ya ce sami Allah al-Muhammad da lokacin ke yake abu bayan rukuku in ya zama tabbaban kuma sai ce bana wala kalhamdu kuma zala ta kuma liman ne liman liman yana ne yana faɗa liman shi amma sai dai da aka ce Allah أقول ربنا لك nuna ba sai ne mai da kwanciyar bana da kalam da suka da ba ina cewa sun yi kalma mai da suka faɗi da ake ya kare rabbana da kalam da kuma kawai ka tabo rabbana wa lakal hamdu mukan ci ba hada hadisin nan da hadisi ana mana da bayin ayi wancan yake ille mai ce sun yi Allah da kuma da kwanciyar rabbana wa lakal ya faɗi da kalma mai da karka jira ta ce da kalam da kuma rabbana wa lakal hamdu ba ka yi kawai sai ka da shi ne abin da koyarwa kenan da mun samu kuma liman ne da kuma ko sai fara da kuma mun fahimta kuma mun guda uku su da ce ko ko allahumma wanda ka fata ya inganta hadisi inganciki amma haka nan ya inganta daga riwayan imam ahmad kuma ya zo a cikin wata malik kuma ya rawaito shi ana iya kara in ka ce rabbi lakal hamdu ka ce hamdan kaciran ba mubarakan fi wani ne ya kara shi rabbi lakal hamdu sai ce hamdan kaciran tayyiban mubarakan fi kuma za ka sama ce kada mai wane ne sai hamdan kaciran ba mubarakan fi shi kadin ya tashi ce ni ne yau za ka ce na ga malaiku sama da sabbin su a rigeri ya rubuta wannan kalmar saboda muhimmanci shi ne ya tafi ya zama suna kenan in a kawai a kawai da kairi shi ke a kawai shi ka zama shi yan kwakwai shi ya zama nasa amma wani ke karanta fatiha man kada yana sabbin sai tashi sai ce waye ya karanta fatiha sai ce shi ne ke to ni ko ba zan yi jayayya da wani ba shi kira a shi ya yi da kuka ci. Sai ki ta kada kawai da ki sama da shi kuma a lokacin. to kawai shari'a amma in ya hana a in ya yi shuru in ya hana kuma ba shari'a ba in ya yi shuru ya zama shari'a tsakanin malami to da ne in kai abu a gaban sa ba nuna fice ne don shi zai iya fi maka inkari ba in ma ya zama ba al'adar sa bane shi ba ya son da kiki da jama'a ba za ta yi abu ba ya zai maka wani abu ba kyau kuma ko wanda shi an zaka ne kuma yana tsoro har ya gina maka ka tashi wata hanyar zai zama bai zai iya ba Kuma an samu wanda ba ya da tsoron kuma sai da wanda abin da kan su kure ne shi ka shi ne da an yi a kafansa da ke haramun ba ne ba ka ce halal ba ai an yi a kafansa da ke da ba a'a manzo Allah ta kuma shi yake da wannan dan shi kuma baya shiru a kan abin da ke na kure ne kin kai zai gyara maka ita Allah ba zai ba. bane kaga in ka tsara da wani ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنا هكذا حتى ايوه رواية مسلم انا حين ترى واجه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ka fara da wannan sun ya tambaya kan kaukaiwa da mutumin ji bayan ka ce rab Allahum rabbana wa lakal ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi min as-samawati wa min al-ardi wa min kulli shay'in min shay'in badu sai ka kara da Allah sana'i wa tajji da mani ya jima a kika da mu sai mu mana ta ya mu tajji bi tajji kare shi duk da shi da shi wannan na uwan ko mun zo a kuran littafin ismail muslim shine mun ce fasara a zoyi sai ya zo sai mun yi fakara sai ya ajin sai ka duka ta ba shi ne mana lokaci ko ba ka fakara ba in kai da sai kai daidai ka san fakara mu kai a hitar da shi da mu fakara ta zuwa da sama وأصبح هذا الإنسان على تحديد السوء الإيماني. يكون في تحديده يجب أن يلحق بائع kuma kai ce ka tsaya a kan rabbana laka alhamdu ka ka ce ka tsaya wa laka alhamdu ko Allahu rabbana laka alhamdu ka ka ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan ke tsaya anan ka fara da shi ka ce ka tsaya a kashi ta ce ka tsaya da ka fara da shi da mani a lima a kaita da mu tsari da manata da yan ku da jiki ne ke jabi kada ka tsaya da shi har na tsaya kuma da jiki ba sai ce taminu a mafaskin mutlaka ka za imamun inda kirin da taminu ma'amumi hakanan yin amin imamu shi ma sunna ne wa faskin a bi sallah shi kadai mutlakan da shi babu kaidi da shi da mutlakan ana san da kuma mutlakan ta ba da ta cikin cewa amma ko ina da faskin kada ce su babu kaidi kuma ka wuce a ko ina tana da ma'ana kada ce da ma'ana yake ce mamuni mamun yake mamun ya ce amin bayan an gaba fati musabbin da ya sallah shi ka dan bayan an gaba fati ya ce amin ya ce an saki babu kai ya ke nufi yana nufin ko karatun sirri ko karatun bayyanawa amma kira muka gane ga abin da ke nufi shi karshen mutum ne fa ba yake kaza imamun ibbi sirrin jaka haka nan liman shi yana cewa amin ibbi sirrin jaka idan a tantance da yayi furucin a ana ya karanta fatiha a cikin sirri ali Yanayin in a bayyana da shi ce ba sai faɗi amin ba sai ba kuma malikiya ko shi ko mu da sarki ta ka cikin mutu da kan sai ka fahimci kenan mala yana nufin ko a bayyane ko a kasance haka ne ake fahimtar mutanen wani kusurci ba ku illa ba illa ɗin ne ma'ajisa ya danganta da yaya aka koro magana ka gane ma'anan ba illa in ba haka ba ba in ba ne ba sai fala ko kuma ka wani ba ne ba bayanin baya ne za ku zo maka wannan wannan ko bayanin ka zai fata da mutlakan wani lokacin ko bayanin baya ne zai na ku ji zai ke cikin mutlakan wannan amin yace liman yana fata aminu ma'mumi yace imamu yana cewa amin mai sallah ce take yana fata amma ko da shi da sunna ne yace liman ku yana fata asirance amma dan ci shi ma liman yana fata ko a asirance ko abin da saboda hadisi Bukhari da Muslim ingantattun hadisai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya sa suka ce jikin da zai fara ko da hadisi da ke cewa wai za a mana imam a aminu idan liman ya ce amin ku kuce amin kuma ta nuna kaman abin nan eh, wai tsafo ba shi bane wai sa qala al-imam ghayril maghdubi alaihim wa ad-dallin fa qul amin kuma hadisi bukari da ne. idan liman ya zo karshen fatiha ya ce ghairin da kuma alaihim afdalin amin haka wannan ruwayan ta nuna amin kamar shi ne mai fatiha kawai zai karanta su zai ce amin ba kuma kuma mutum ka ce muku kuci amin kuma wancan ke kawai da ya sani alalu da ku kullu rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu ku dauki zahirin wannan hadisi in liman ya ce ya kare fatiha ku ce amin idan ba ya faɗa ne ba faɗa amin amma sai wani hadisi yake ce za a mana islamu fa aminu hadisin bukari da mutum shi ma ilimin yace amin ku ce amin kuma da liman ya faɗa kenan ilimin yace amin ku ce amin na inganta hadisin bukari magana ma yana faɗan amin wai mutum ya kuka hu sai daga muryansa amin ɗin yana faɗan ta zuwa imanin imam malik يرويك وانا حديث إذا قال الإمام غير المقبول عليه ولا الضالي وانا شيء إمام مالي أوريهم قال من المقبول محمد ابن شهاب الزهري يروي حديث وكان يقول ها يقول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ينافع هو ده وانت حديث المقبول kaga sai liman yana faɗa to amma menene da suka ce liman yace amin ku ce amin zai iya fahimtar cewa ke liman ya gama faɗan amin sannan ka kuma ce amin kinka na liman ya riga na abun na mamu sai wancan hadisin sai ke kasa mana jiki lokacin da aka ga bambancin da ba kuma za a ƙara samun fa'ida bayan hadisi sai sun kuma sun ci ko me fa'ida haka to da kan ta aka ce ba sai ta amma da imam su kan minu sai kuma yace amin ce amin to ka sai ya ko fadan amin ki ka ce amin wancan hadisi ke ba sai ka fara imam ghairin da buki alaihim wa dalin ka qulu amin wannan yana nawa ka idan shi zama farki a ka ce amin idan ba za ka tsara shi ba Ya ne ba ba ba me yasa saboda Allah ya kare ta ki fa innahu kan ba ku ta'inu ta'amin malaikatu ka lahu ka tsawo min da duk wanda amin din sai da ki da malaiku za a gafarta maka a wuri a kan zuwa yanzu idan kan yari ta mamuri da ya fada su yi mamu suka to wani ne da ki da malaiku haka dai da cikin ne ko na liman da ya na mamu ba ga ɗaya daga cikin zuwa bai samu wannan gafara ba amma in liman yana gama fatiha da liman ce da mamun su ka tare a lokacin da kuma mala'iku sun wasu ke faɗa ko ga cikin zuwa cikin kira da kuma da jama'a liman ne kuma ya dace da ya kusa da liman da mamun sai su shiga cikin hadisi da alƙawarin da wani shugabata kan ci da hadisi cikin liman yana faɗa amma mamu baya jiran sai liman ya faɗa kafin ya faɗi amin domin da baya jiran su ya ce ya sana wa laka yin su ya kuɗi kaza kawai zai faɗa haka nan nan ma baya jiran liman liman na cewa wannan zai na kuma tare da rabbalin kawai kuma dai amin tare da shi kuma zala yana ainihin jan muryansa da amin shi ne ake shaɗi ƙarshen ne amin amin ai hankali biyu ne ja ne ƙwaɗe a inda ƙwaɗe biyu ne kawai amin kuma da nan tajwidi da su kan tuwana min din nan da faru da su ana jan sa da yawa amma a din nan badal Wani tana a arwayan warshu an ce jan sa din tana a warshu amma dai a yadda aka kafa a larabci amin kaka a din da kaka jikon da ta jan sai ka jaji da da yawa shine ma nan magana ina jin buya da ciki za ka amin فقرأ ذكر إيراني أجادك بسابي فقرأ أن شاء الله سنكم رانا الله إذا مسلم بلد عند مقطع صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم mai tambayar السلام عليكم cewa assalamu shin malan azumi guda uku da ake yi kowane wata an da sha uku sha hudu da sha biyar ga wata shin mutum zai iya yi ko da wannan kwanakin sun faɗo cikin ranakun juma'a ko asabar da lahadi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله أي دام أنكنا أمراني جماعة إذن شيء كريم da kwana uku da ta su Allah kuma ya ce da kusan da azukun yau mai juma'a ta ke da in ke ke kanci ranar juma'a da azumi amma in za ka yi alhaji in ka yi alhaji za ka yi juma'a in ka yi juma'a za ka yi asabar haka yi ko da in kwana uku in ka juma'a ta shigo a kafin ta shiga dole zai zama ka yi alhaji da za ka yi juma'a ko in ka yi juma'a za ka yi asabar ne babu je hana a yi azumi ranka kuma shi kadai shi ma in ka ke san ka ba kin ne ba amma in ka yi kuma ka yi ba kuma sai a kuma za ka yi dadi na ma ka yi ranka ba Ka tambaya ta gaba da cewa malam zan iya amsa waya abin taki idan an kira Kashi hadisi da zo cewa ba a magana abin taki hadisi da ba'ifi ba a maganan ana biyan bukata. Makaranta shi na biya a cikin ɗaukar kawai amma dai yana da cikin abin da zai kare maka ka da in kana biyan bukata ko ka ɗaki da mutuncinka ko a jeji yanzu a bandaki tana waya don zai zo tare da wani na da zauna ko da bandaki ne ko mai mutunci ko kusa da hanya ne misali ya ce wani yana bandaki ko an san cewa kana bandaki tana yin wani abu sai ka takan ka ji jiran kama a taki kafin ka shiga shi ya ce dai idan kuce ka ta samu kwatar jiran ta kana ganin cewa yi mutum ba ta kuma ka kasance a ya ci gaba da cewa malam na yi raka a ɗaya sai liman ya zo a fita da sallah sallamewa zan yi ko zan ƙara karasa wata nafila ke malamin sun ɗau yin hadisin da za ku yi da za ku halasta ta yi maka ta da sallah babu sallah ce wacce ko ka fara sallah ba ka yanki mafi yawan malamai suka ce a'a in ka kulla raka a cikin ya bane amma in ka kulla raka ka yi rukun ka kama ka dago ko ka ƙarisa su da kauri saboda arziki ta wala su ku yi malakum kar ku ɓata ayyukan ku shi yasa imamun nawawi sai zaji a cikin musulun don shi wata musulun da musulun yake babu nahi a nufi na fi salati a nufi ina fi na fi da bada da kama ko inda ya kama za ka gajin jiki da suka hari na fiya lokacin da ake yi kama a kai karanta ne aka hana amma in dama kana cikin yi kakon da wani raka'a kare saraka a yan gaske sauri kuma yake ba da kanta su kafa su yi wannan mai tambayar yana cewa malam ya halatta mutum ya aure ƴar abokinsa kuma shi ma abokin ya aure ɗansa to wannan kowa tarihi mazala ta kowa ya aure ƴar abubakar abokinsa ne kuma ya aure ya kai na umar dukkanin su abokanin laifin yayi sai dai anan ya kara da cewa shi ma ɗayan ya auri kar abokin su ba da amma ta da a yi zama nikahu nikahu shigar nikahu shigar haramun ne wato shi ne a yi canji ga wasu kai ka bashi yarka shi kuma ba ta yarka ba ku kaki a tsakani wannan haramun ne shi ne nikahu shigar mun kala kuma ya hana shi kuma shi ake cewa sarihu shigar kuma kai ka auri yarka shi ya auri yarka amma ta da ke ce sai wa shi da a'a shi da matsayinta idan a matsayin ka kai dubu ashirin na kuma da su dubu goma sai an ji da shi ma ka kai haka ko ka aure ka shi aure ka sai ka ba da sadaki shi kuma a ba ruwa kawai da ta sadaki kanka wannan shi ma ka ta ba shirya in ba irin haka ka kowace ta sadakin ki yadda ya kamata ya halatta ka aure yar abokin ka shi ma aure yar ka a cikin wannan shari'a a ya ce da cewa ne da kawo suna masallaci idan aka rada suna shin wani dole ne sai an saka masallaci ko ko a'a Sojatawa ne dole sai an zo an sanar da masallaci ko an raka suna a masallaci. da wasu ne a cikin a masallaci ko da masallaci kuma da ake Ibrahim Muhammad. Sai ya zo masallaci cikin a Thank you. a wani ikirai sa suke zuwa suna faɗa amma ba su ta kuma talaci ta faɗa ba amma in ka ce ka suka ce an kama karɓa karɓa addu'a ko murna ko kuma wannan da mai zafi shin ka kai walima a masallaci ka samu karuwa wannan yana da ke shi ta amma raɗin suna ko a masallaci ko a shi wannan babu hujja a kan shi kuma Ta samu da kaya ko shi ke za mu ga wannan a ce wai raɗin suna a kai ba Allah ya yi hali tunanin da fito tun daga kawa'idi har muktaba a wani wanda yake akwai wani taro da ake da raka suna shi a cikin kuka sabon sura amma in ka lokaci ta yi wani wanda kuma ka rashi su mu'awiyar su kura ya tsara sabon matsala ta fara ya yi walima na sabon suna kuma hukun yi aiko a kawai na cewa ne kuma ya aikawa wanda ba zai fi bane. Ina tambayar yana son ƙarin bayani ne a kan waɗannan ayoyi da suke cikin suratun rahman har Allah ta'ala maraj al-bahrain yaltaqiyan bainahum barzakhun la yabghiyan ayyi ala'i rabbikum tukazziban يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ko kuna biyu suna haɓa, amma ba sa ta kusa da juna. An yi saɓani, wasu ba ne suka ce ana nufin rijiyoyi wato kuna wanda muke kai na zahiri da kuma wanda ke rijiya za ga wanda ke ke ruwan kashi ka zo na rijiyan a nan ke kuma ke da wani kashi ka ga ta kwado ba idan kaman ka ɗaya karkashin ba kaman kurji ne guda ɗaya in ka so na nan da daɗi kan kuma sai ka kama na ɗaki na ɗakin kuma ba zai harbi na na daɗin ba kuma ku ta yi daga wannan riwansa da daɗi nan na ƙasa a cikin shi ne. Kuka ce ana nufin kurjin bakin sandil da kuma baharul abdi wanda ya shi ne kuma a kansa baharul abdi al mutawassit shi ne kogin egypt shi ne misira da na libya shi da daki ne amma kogin nil da ainihin misira shi kuma na daki ne shi ne da suke sha akwai inda suke kakwa amma na daɗin shi wannan babban yana wucewa shi kuma wannan yana yin shi ainihin na daɗin na nil na nil karami ne

da wani wuri aka sa kamfanin ki kuma na kani daɗin yana zuwa cikin daɗin da ɗakin ba zuwa kuma suna haƙe a wuri kamfanin ki ne kawai da abu na ne na hau jirgin ruwa na jihar wurin wannan na ɗi ba na ji na kuma na daɗi ne wannan kuma na kuma na ji na ɗaci ne wasu malamai suka ce wannan kogin ake nufi Allahu alam kowanne ne akwai ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wanda cikin fatan da wannan na wannan da daɗi ya aka zama na daɗi ba zama na daɗi ko wanda ya yi na so ya shiga cikin na daɗi ko wanda ya shiga na daɗi Ana bi tambayar yake cewa Assalamu alaikum malam. Ina so na fara kasuwa amma ba san abin da zai fara sayarwa ba. Ya halatta na samu misalin takardu guda uku da rubuta sunayen kayan sayarwa wato na naɗe su sannan da ya sallar nafiya da zaɓi ɗaya ciki wanda duk ya ɗauka kinan sai to ba halatta wannan shi ne kyauro irin wanda zamani a ake yin sa ubangiji ta ala haramta ce ka an mu bil azlam an mu bil azlam ka nemi rabon a ta hanyar wato a kyauro haramun ne wanda ba halakka ne ne da jahiliya mu matsala ta kuma ya tinta wanda daga wannan shine istikhara shine istikhara kamar da shi ke kaji ya kana yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna sunnatan min al-Qur'an saboda haka sai ka sa a ranka wa'annan nau'i guda uku sai ka je kai sallah raka biyu kai addu'an istikhara Allah ya zaba maka wanda yafi in Allah ya amsa addu'a ka da ta zuwa ga guda a samu albarka cikin ta ba ka da wasu suna ne wannan zamanin jahiliya ne akai wanda kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karanta shi a wanda mai tambayar yana cewa malam menene ingancin hadisin da yake cewa in mutum ya idar da sallar asuba kafin ya yi wani magana ya ce Allahumma ajirni minan nar sau bakwai cikin ya mutu a wannan ranar wuta ba za ta ci shi ba wannan hadisi ba zan iya tuna a kan tashi ba ba zan san ingancin shi ingancin wallahu a'lam yake cewa malam ka tambaya ta kamar haka menene hukuncin cewa cin abinci yana da a shari'ar musulunci kure ne na biyan magana ko na takadiri na kallon magana kure ne su ce cin abinci yana da sallah wajiba ce sallah rukuni na addini musulunci cin abinci halal ne ko ka kuka ko ci dutse ne za a ci cin abinci yana da amma wannan nan magana da farko illa bai iya hausa ne sosai ba ta kasu da suka cikin tsarin magana ma'ana yana nufin cin abinci kafin sallah cin abinci kafin sallah shi ke nufin cin abinci kafin sallah ma'ana in kana jin yunwa sai ka ci abinci kafin sallah kuma hadisi ne na mazan Allah da kuma ce shi ba haka ba mu fada salata fada salata bi fara ta'am babu sallah inda abinci kana jin yunwa ga abinci ka tsaya ka ci abincin ka cikin lokaci ka domin za ka iya tunani abincin ba za ka samu kushoyi sosai a gaban ka za ka samu nutsuwa ba ta malamai suka karanta suka ce makaruni ne a cikin kwasunan ka abinci kana jin yunwa ana kuma kai su salatu في حالة حالة الجوء كذلك والتعب ابن رشد أنهرت أن كانت تسلى لغة شركة ta كشي كشي كشي كشي haka na lokacin da kake ji haka lokacin da kake jin yunwa na in ka samu abinci ka sallah ta zo ka abinci kana jin yunwa abinci ka nan ka sallah kenan cin abinci kafin sallah ba wai cin abinci na gaba da sallah ba wannan da ka zama haka ba mai tambaya yake cewa malam addu'ar da ake yi bayan ita da alwala Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin shin ya halatta na kara da wata alhimin ibadatar salihina ya halatta ko kuma ai mun yi bayani a lokacin alwala karin wata alhimin ibadatar salihina ke ingantuwa da ka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da ka tsaya iya inda inganta ban da wannan istimalan ne da wani lokaci idan mai niyyar aikata wani abu shiri kamar idan mutane sai ya sa na fasa don gujewa riya wannan ya mutum zai yi domin gujewa riya a cikin rayuwarsa da kuma addininsa wannan abin da kan shi ma sunan sariya ibn rajab alhamdulillah ya kawo shi cikin abin nan aljami da abin nan misali kudani wal abin nan nan sharhin harba wani hadis ibn rajab alhamdulillah jami'ul ulumi wal hikam jami'ul ulumi wal hikam yake kamar haka wani abun alheri kike kamar ya za ka yi kasa shi kariya ne da za ka ka bayar kawai ka cikin abin da kake yaki shi ka kore wannan tunanin da ke sanya maka ai dama shi kan idan ya yi kokarin ya ka alheri ka ka hannu yau zo zai san kariya idan ya zo sai zin ka karɓa maka kai abubuwan da Allah ba shi ka don Allah ba ya yi nasara in kuma da yi da ba a kai abubuwan da ya zama riya nan ba a ba a ba a za ka sai ka ce hudu bi dan shi kuma shi dan in ka shi ka da Allah airiyan in ka ba kana turewa kana turewa ba kala bane amma ka bar sai ta kai abu ka sorjan wannan shine yake da damuwa kun ka ne mutum ya kuka cewa shi dan bai kariya masa ya ba amma ta ci shi din da ya tuke shi kina zo ne kafi na tambaya ta kuma cewa malam menene hukuncin kallon kwallo da buga kwallo wannan ai mun sha bayani a kai da wani ya buka bai wa kurar da ke bin da doka ne wa kallon kwallo da muka kwallo ne asalin sa ba haramun bane amma abubuwan da ke biyo baya ko yake shiga cikin sani in an kalle su suka haramta ai nishadi ne ba san gudu ba san lenga abin da wasan bure-bure kai ka motsa jiki ka kana yawo a fili Ka haramun bane to haka kwallo motsa jiki ne kana buga wani abu asalin sa ba haramun bane ba ku da wani yaki da haramta shi amma akwai abubuwan da suke shiga cikin kullum sun ku haramta ko nuna tsiraiti ne lokaci a Ya halatta ba akwai mugunta da dangan abu ne ko kawai wani don ka ji ciwo ana cutar da musulmi ne haramun ko arziki ma kawai haramun ne har mugunta tana shiga tana shiga akwai ihu in an ci aiki ihu kamar jaki Allah ta'ala sai in an kara aswati da zafin hadis Allah ya san irin wannan ihu ihu kamun ne shi ma sannan akwai gidajen da ba su kafurai duk kashe ka kullo wani kafuri ya buci ka kashe kana son ka kuma haka ya ce kama ba da alwala kwanta ko da kullo ya shiga jikinka kana yin sa kana kallon sa kai kana son wani kafuri ka yaya shi da ma yadda kake kan wasu musulmai kana son cikin su ya ci kana ne wannan sai aika wani abu na daidai da musulmi da wanda ba musulmi ba kana shi ma haramun ne kaga yana haifar da a wurin kwallon kwallon kwallon nan ma a yi ta ko yin abu na aita dajin juna har ma idan an ci garin ku ku ka zo ka fata ainihin talabijin ki ko an yi wannan ake samuka an ci Najeriya mu ce ta kawai shi a talabijin sun ma ku ba shi ka ya shi. a bakin kiji ko na ko karanci ne a irin waɗannan abubuwan ne in aka same su kuma akwai hakan sallah sai a dijeti a cikin sallah waya ke kwallo kwallo ko kuma a kana yi magariba kira da ta aka yi magariba ta yi shi na sai a tashi a jin ka zo ka wanke da shi kai alwala an kama sallar da kai ba ka kashin ya wuce maka ka wannan shi ma illa ne sai an kallo wani kuma sallar ma ta yi aka tun yi ta kawai na illolin in aka sami su su kulle da aka kuma saboda wani illa in aka yi illolin da kuma su aka rasa su kuma sai zama halal kamar yana faɗa a ce za ka wuce da jikire ka gama duka ayyukan da ka ɗaukar kalloli bayan insha za ku zo ku dan yi shi na ɗan minti talatin ko minti arba'in ku ɗan ba su jikin ku ku ya ku ba tare da mugunta ba an sa wando a sutura ya ɗan dogon wando kai wuce idon ruwan hannu shi ke na ɗan yi a maganin kankano mata ba su ko da kamata ya kama a kan motsa jikin ka ku zai fi wannan ana yi ku ne ya ce to da jiki ya kai a dare ka kai da ka ci ba a yi jiki da rana su ce ne kuma da dare ma ya fi da rana ta kun zuba a yi rana kuma ɗalibi suke wasu akwai wuta an kawa ta wajen gudun ta wuta da komai kuma kai rubuta hansi bayan sallar asuba an kin bin kuɗi haka ka wasu da jiki maimakon gudun da ake zuwa ana yi ana zagaya wannan bayan sallar asuba ke kaɗan ka kama asuba in ka kaɗan yi wannan gudu ka kaɗan yi kwanci ka ɗan minti talatin ka motsa jikin ka shi ma zai maka magani ba ka ci amma duka a rabba ka fi cewa inda illolin ga kuɗi da za ka samu ka ɗauke shi wani abu ya zai maka jaraba kuma nan ma ke maka illa a imaninka ko a addininka ka ta mun fahimta wannan shine hukuncin kallo kaga ka wani kuma zai ci hakin kallo a hankali kawai mutu ni haka da ne adalci ba So ne ta kuma ne ka ba halatta to ai sai ka ta lili ne da kanta halal da haram ba abu ne mai wahala ka ta ta kuma ne sauki kawai ta ce haramu ne cikin ka tsoron Allah ka da dalili ya ka kare ka da wata wata aka a kiyaye shi in kuma ku an da a ce a jikin ba an yi kallon kuma ba ku ji kuma da mutunci sai na kan zuwa da mutunci amma a tsakan kuma sai ka ke masa kai kan yi gudu gudu kawai ka koya a wani wuri kan yi gudu gudu kan da ba ka ba wannan kuma sun an wannan na zo ya tambaye ni ko ya nima ya tambaye ni akan maganar gani na ba da fitawa akan cewa rakumi ya fi ta saniya kuma ta ko alayya shi ne ake kira haɗa fatawan kamar na zo da wani sabon abu tun da a malikiya yadda aka sani rago shi ne ya fi saniya ya fi saniya da rago ne kuma fahimta ni ba na daga cikin masu ba'azin da suke ƙoƙarin ƙwaƙalo sababbin abubuwa suna daga cikin su hana kakiri in ci zan zuwa kafin da shara da shi kuma ba abin da na fita ya saba wa abin da ta sani to dalili ne ne kawai jidini ne rin jarumin ga wancan kin shi yake akan wannan yanzu wannan littafin da yake karanta da kawo malika ina so ka a wani da yawa Kuma maliki nan a kan ka kaso. ni ba san wani abu da in ka kawo malika kuma in ka kawo min wani abu ko wani mazan malika ko kaushi ka ciki kuma yau da shi ne ana karatu ana karatu har ka fahimta haka gani saboda haka har yanzu da in ka kana jin dalilai dalilai na hadisai dole ko wace wata wata ciki ka kawo wasu wurare ko shafi shafiya ko kambaliya ko annabiya ko maliki cikin abdulbari su ne wani malikin malamin maliki amma in ka kana karanta ne ka san ko ka ba masa maliki ko da haka ba wani matsala bane hadisi ne na manzala ta kuma wanda ya ce rago ya fi halina shi ce manzala ta kuma ce rago ya layya ko da yi ya ce rago ya fi halina wanda kuma ya ce rago ne da saniya sun fi rago saboda magana ta kuma da rago ya yi hadaya ai da saniya ya da raƙuma ya yi hadaya raƙuma ya hadaya to sai sun ka zo da za ka yi jayar da cewa raƙumi da saniya sun fi rago shi ne magana ta kuma ya nuna mutum bakwai suna iya haɗuwa su yi layya ko hadaya mutum bakwai su su yi layya ko hadaya da rago ko da saniya mutum bakwai amma raƙumi akwai da raƙumi ko da da kuma kwata sani a wasu kuma suna iya haɗuwa su ya su haɗa kuɗi su yi layya da shi kuma yayi sannan kuma su yi ainihin kaɗa da shi yayi amma rabu kuma shi ne mutum ɗaya akwai ka da kuma da ka ciki da iyalan amma ba a har haɗa kuɗi ba wanda ke tuna mana raƙumi ɗaya yana matsayin sabon da kusa da kuɗi saniya guda ce tana matsayin ne raƙumi ba ku zaɓi da raƙumi guda ba ku ka gane wannan ba hadisi zuwa ta mai juma'a kuma ce duk wanda ya zuwa ta'a ta farko ban ji ayin wasu masu ke ta'a ce suna faka an da farko abu da na wanda ya zo a ta'a ta farko ranar juma'a lokacin da farko tun ya zo da ta ci juma'a ya zama har ya jira lokacin juma'a din a cikin Allah za a ba shi dada kamar yadda ibada da kafuri in ya zo a lokaci na biyu za a ba shi ta kamar ya ibada da saniya in ya zo a lokacin na uku za a ba shi dada kamar ya ibada da rago in ya zo a lokacin wasu za a bashi lada kamar ya ibada da kaza in ya zo a lokacin shi za a bashi lada kamar ya ibada da kwai in ya zo ko aliman ya fara kusa da kuma sun rufe kayayyakin Ba za su sa sunan sa wani kuma ya zo juma'a ba sai su sa su fara kudu ba kaga ka ce wanda ya zo tun da hantsi ya jira juma'a kamar ya yi ne ba da jara kuɗi bayan irin karfe goma da kuɗin da shi kuma kamar mai hanyar da rakumi da sun yawa ne fi rakumi za ka inda da baya ka zo irin sha zuwa sha biyu na kamar ka ibada ka ne da rago to Allah da rago da rago da wani saniya da rago ne bi saniya kenan maza Allah anan ya nuna mana ibada da rago ya fi saniya saniya ya fi ta rago rago ya fi ta kaza kaga wannan ke shi ya rubuta wannan hadisi abu zai ya maka saniya daya zai ga maka ya za a ce na ce kuɗi dubu ɗari biyu na su saniya sai ka cire dubu talatin ta sai rago kuma zo in yi ibada in kafar da jirin da na zo ba fi naka naman ya fi naka fatar ta fi taka na bayar na ci da ba da sadaka kuma a cikin kashin ne zaka kiwa shi kuma kace da ya sa magana su kuma to shi ne na yadda rago ta ce rabun yake shi a cikin kai da rabu ne sai ka zo hada kuma yana da rabu da sai so rabu shi kenan ba ka ce da shi ba shi za ka yi ba amma za ka zama kawai shi yake da kuɗi ni lokacin akan zo bai da kuɗi da akan zo shi ce wallahi inda yana da shi da ruwa ku bani da shi ne wani lokacin kun an tambaye ta kawai karfi da kuɗi kora ba su kenan sun ya kora su kuma gaba ɗaya lokacin yana da shi tara kuma ɗari ya soke ɗari saboda yana da su lokacin sai yan kuma bai da shi sai rago sai yan rago sai yan matsalan ku saboda haka saniya ta rago wannan yana ƙara maimaitawa hadisin mu da mutane su da ba ku da suna da haka kawai a a zo da wani ne domin a cewa ne ya faɗi kasawa ya ce kasawa kaza kaza mutum ya fahimta ya yi in zai fahimta ba ya yi karabon kuma ya yi ba wani mutum haka zai fahimta rabon ba wani kasance kuma ba wani ne yi wa raddi kan wannan magana ba a fita ne na ba wani ne ya ce rako na tusan da magana a'a fita ne da har gurgurun abin da na fahimta wanda ya an sai da ni a gaban Allah ta'ala kan ya kawo hujjoji kuma shi ne tuke a zuciya na ma'ana wani abu ne tsakanin zuciya na ba haka ba zai iya kare kaina a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu dace a ƙarshe akwai kamar da ta saba masu rubuto takardu na neman a taya su da addu'o'i bisa bukatun su musamman malam da sauran yankuwa akwai wanda ya ambaci cewa shi da iyalinsa duka ba su da lafiya dan akwai wanda ya rubuta takardar jiya na kaucewa takardar yau ma ya sake rubuta ta ganin malam ya a karanta kamar da muka faɗa ne a bidan sassa za a samu an kushe amma zan faɗi mutum da ta wata kila malam ya ga da ke ba shi amsa ya ba shi kuma ta tafi hakan ne ke ne mai kasari wannan ya yi tambaya ne akan shi ne yake bin limami limamin da yake sallah rakawai biyun farko a bayyane rakawai biyu na ƙarshe a asirce kamar sallar isha'i sai ya samu rakawai biyun ƙarshen to da aka sallame sai ya tashi domin biyan abin da ya rage sai kawo hadisin saka zo da facin mu wannan zai to na tabbata an ba da an so shi ba a gari sannan da ƙarshe masu rubuto tambayoyi da Allah yana da kyau ku inda ta rubutu akwai tambayar da ta karanta su saboda ba ta cika ba wannan ma'ana sannan masu lafuza na cewa ai min cikakken bayani ai min gamsasshen bayani ya ga waɗannan lafuza babu da cikinsu. cikin in ka ce malam menene ka ga ya isa insha Allah na fata ba kiyaye wannan tambaya wala ya ta da cikin tambayar da nake cikin wahala wajen bada amsa su kuma na farko na kai na kura ta kawai yanzu abin da zan kawo malamai sun yi kamfani wasu sun fiye biya da biyun ka kare su da biyun a bayyane da biyu wanda suka kama ba saboda kan abu da ya ci karama wasu malamai suka ce ka yi na biyu na karshe din kasance saboda kwacin mu a cikin kasance ko da haka ne ka ɗauki duk wani da dama ka ɗauka kowane akwai malami kuma a kwanan jisi a kanka ubangiji ta ala biya mana bukatun mu na alkhairi ubangiji ta ala ya biya wa wa'in ne mai addu'o'in da bukatun su alkhairi mu da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da ba su lafiya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين